ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am tufa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa la istiqara fihi lis-sadaqi wal izni wal wali bi ittifaqi wa la istiqara fihi lis-sadaqi ba'a buqata a cikin sa ga sadaki. da kuma izni da wali da haɗuwan malamai wato ana ana magana min at-talaqi at-talaqat as-sunniyya in hasala shurubu hal-mar'iyya wa yamliku raj'ata fi raj'i qabla inqida'i al-amad al-mar'i wato mutum ya mallaki komai a cikin saki wanda yake raja'i kafin karewar lokacin da aka sanya kafin karewar idda mutum zai iya dawo da matar shi to wallaf ta kara fiye riswa daki ba a bukatar sadaki a ciki in zai dawo da matan an gane ko kafin ta gama idda ba a bukatan sadaki ba a bukatan izini ba a bukatan kome wali kawai zai ce na dawo da ke shi ke kawai an gane zai ce wa matan shi na dawo da ke to ta dawo kawai kuma iyaye ba su da iko su hana kamar irin abin da yake faruwa a yanzu mutum ya ce ya dawo da matan iyaye su ba ta koma ba wannan ya saba ma shari'a kuma jahilci ne gaskiya wasu iyayen sun dauka suna da iko su hana dawowa a in mutum ya mutum ya auri mace ya zama to ya sake ta kafin ta gama idda ya dawo da ita to karfin dawowa yana hannun shi ne to iyaye ba zai ce ba za ta dawo ba wannan komai bai yi ba haka zai cewa zai ce komai bai yi ba ya za ka yi ce komai bayan shari'a ta riga ta tabbatar ya yi komai ya yi kai dai yanzu ka hana abin da Allah ya riga ya tabbatar ne kawai na'am ya gaya mata zai ce ta dawo in ce ta dawo in ya gaya mata abin ya tabbata amma ya gaya ma iyayen saboda kada iyayen su dauka kawai ta je da kan jini haka su gaya ma iyayen da ko wulakantar da iyayen da rashin sanin mutunci eh, in ba zai iya bai tura manya ya tura wakilai ko ma yan unguwa ne masu daraja zai su gaya baban cewa wane ya ce da Allah a sanar da kai abin da ya faru wancan yanzu ya haƙura ya dawo da matar shi baban zai yi faɗa zai kaza ko kuma ce a kira shi a mai faɗa ko kaza kaza kaza amma bai da iko ya hana dawowa ira ya yi tabbata ba kenan kika ji yadda san bai bai kyauta wa shi ba misali ita fitan wa ce na ai yanzu kora ake yi ai yanzu jahilce jahilci idan mutum ya saki matar shi sai kore ta kwashi kayan ki matsiya ce ya sa'agi ba kwasa ita kuma wani lokaci ma yana saki za ce to ita ba matsiya ce ya bai za ta kwashi kayan ta tafi eh, Allah to abubuwa guda biyu ne duka da sunan musiba Hmm? la tukhrijuna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana na'am rikewan kawai ya ce ya ce wa mijin da Allah za na yadda ta dawo maka kira manyan ka kenan sai a kira manya a zauna ga irin abubuwan da yake yi kuma gaskiya ba za mu yadda a cigaba da cutar da ya aimu ba shi shi uba ba ikon da yake da shi guda ɗaya da ba shi ne yi idan uba ya ga cewa auren akwai matsala kawai zai je ya kai kotu ne a yi kulli kawai a raba auren shi kenan kawai amma rike yarinya ya hana ta dawowa shi ba shi da iko abin da zai iya shi ne tara manya ya nuna musu abubuwan da yaron ke yi ya gyara in ba haka ba gaskiya shi ba zai iya ci gaba da bashi wannan mata din ba eh kamar wani ya daga shi bai ko oh, eh. kuma mala ko to na'am Mm. Mm. Mm. da a nan zamu sai mu je an samu wadata sai sai biya shi karfi da shi yanzu da iyayen sun koma ƙasa shi ziyara shi ne kamar uba kamar fahimtar shi mala bakar nan da ya kawo da dan bayanin da shi mala bakar ya yi na uban ya dan eh. wani lokacin yana dan ja ci yana da shi ana komawa ta misali sai ta dole sai an ɗan dauki lokaci ya dan sha wahala shi ma duka ni na ga wannan na ga tasirin wannan kwai. akwai wani wanda aka yi ma wani sai da kusan shekara ɗaya wallahi ba ta dawo ba kuma ba shi da iko da zai ƙara wata mata wallahi da ya ji jiki sosai ina ina ganin dole yanzu ya yanzu ya rike matar shi da kyau gaskiya ya gane tana da muhimmanci ina ba ta to bai da kudin sadaki bai da kudin kaza yanzu kudin budurwa yanzu ba bai da sauki yanzu mu dai mutum dai mutum ya rabu da matar shi budurwa sai dai ya je nemo bazawara eh, bazawara za ka nemo ka dan samu ɗan atamfofin ka guda hudu da da dubu ishirin da wasu abubuwa dai ka ji ka dan abin nan eh, na'am وموكل الصلاة دون ظهر دون ظهر يمنع ما رجوعه بالقهر مي aukar da saki ba tare da tsarki ba tana cikin haila sai sake ta tana al'ada yumna'u za a hana shi ma'a rujuhi bil qahri tare da ya dawo da ita dole kuma ne mutum ya saki mace tana jini kamar yadda abdullahi bin umar ya aikata ya saki mace shi tana jini baban shi ya mishi faɗa sosai ya kasa mace tana jini hankalin baban ya tashi baban ya ce je ya gaya ma annabi ta shi ba zai zuwa ya samu annabi da wannan maganar ba ba zai iya ba to baban ne ya yi wakilce shi ya je ya samu annabi ya gaya ma annabi annabi ya faɗa sosai kuma annabi ya ce dole ne ya dawo da ita ya dawo da ita ta zauna sa'annan kuma daga baya shikenan ya tabbata a wato ya rike ta misali amma kuma saki ya riga ya tabbata amma ana tilastawa a dawo da ita na'am na shi wa fil mumalliki da wal qada bi talaqati ba'inatin fil murtada da wacce aka ba aka mallaka mata saki ta matsa wa mijinta ya sake ta ta matsa wa mijinta ya sake ta to shine sai daga baya sai mijin ya mallaka mata kawai to shike na mallaka miki saki in ma ki saki kanki ko ki zauna na mallaka miki akwai sabani game da mace mu mallaka akwai sabani wallahi eh abinda hukuncin ki ya tabbatar saki ne ba'idi fil mubtada ga zababban zance saki ne ba'in wato ma'ana ya mallaka mata saki ita kuma ta zabi saki din a nan wajen shi kenan bai da ikon dawo da ita daga baya ko da yi nadama ba zai iya dawo da ita ba to da yawa daga cikin mutane suka yi saki daga baya su yi nadama wallahi wani ɗalibin ilimi ne abin ya ban mamaki wani da gaske wai a hankali a hankali ya saki mace saki uku wallahi daga baya ya zo kuka yake yi daban-daban ya ce mana ya saki masu shi saki uku yanzu ya zai yi ka shekara ɗalibin ilimi kana tambaya za ka yi kafirci ne a dungule yace wallahi a hankali daya daya daya yake ce da wai yanzu babu wani hanya shi dalibi ya san babu ne yanzu babu wani hanya da zai biya a kai kaza wallahi da ya cewa babu hanya sai ya fashe da kuka yace wallahi malam muna son juna mu ka son junan ku kai kashi uku kashi uku ba kuna son junan ku wai yana tsoron fitina ne auren wallahi duka yanzu so. Allah ya sa musu junan su to wani fitina in ka je kai zina kana kalu ka san zina ba kyau ya rage naka wallahi kuka wai kuka yake ashe na san matashi. shi ashe tana san shi da matar shi uku an gane to irin wannan kurakuran ana yi in dai mutum ya riga ya saki matar shi saki ba'in bai da dama ya dawo da ita in ya mallaka mata saki shi kenan in ta zaɓi saki shi kenan. na'am an ya fahimci na wurin kenan in sai ta ta da ta shi dai ne amma ba ta haka suka ce eh. fihi ba a buƙatuwa a cikinsa zuwa ga sadaki wal izini, ba a buƙatan wali da ittifaqi malamai wa mawqi'u talaqi duna muqi wa muqi duna aukar da saki ba tare da tsarki ba yumna za a hana shi tare da dawowar shi tilas wafil mamallaki a cikin wacce aka mallaka wa saki akwai sabani wal kaza hukuncin kotu a andalus hukuncin kotu a andalus saki ba eh? ne fil mutsa ga zababan zance eh ne wasu na ganin saki ne da cewa ne sakin yayi duk da zamani aka an buga sosai ibn taymiya da ɗaliban shi gaba da suke suke da yiwa ibn taymiya da daliban sa suna cewa idan mutum ya saki matar shi tana cikin tana cikin jini sakin bai ba an gane wannan ko saboda ko ta ruwaya ba wato faradda ha walam yara ha walam yara hu shay'an wannan kalmar farar da ha wa lam yara hu shay'an sai ya mayar da ita annabi ya mayar da ita kuma bai gashi bai ga abin a matsayin wani abu ba to wannan wa lam yara hu shay'an nan nan shine ibn taymiya suka ja layi cewa ashe ba komai bane shi bai hada da man man amila amalan laysa alai amrun haka huwa rajul duk wanda ya aikata aiki wanda baya cikin umurnin mu an mayar masa yanzu wannan saki ai ba Allah bai shi ba manzo Allah bai shi ba to kowa rajul to ibn taymiya a tsalar nafas ya tsawaita abin nan bayani a cikin majmul fatawa sannan ibn qayyim shi ma ya tsawaita a cikin zazul ma'ad take bai ba amma malamai sun musu raddi to da akwai ruwaya nan muslim wanda ya tabbatar da wa husibat tadlikatan an lissafa abin bayan an bai da ka lissafa shi take daya ko ruwaya ne sahihi to wannan walam yara hashi walam yara hushi an cikin amma ma'ana annabi bai ga abin da ya aikata a matsayin wani abin burgewa ba bai kyauta ba wallam ya rahu shay'an bai kyauta ba da yawan na abu ba wai bai ga abin a matsayin saki ba an gani wa husibat Shi ne ya nuna cewa saki ya tabbata ce da yanzu duk malamai gaba ɗaya a wannan zamanin babu wani malamin da ya goyi bayan ibn taymiya ibn ba su sauni na so bi wai wai duka sanan saboda wannan ruwaya ne na'am سوا saki ya saba za ta yi da gire shi ne ma inda saki ɗaya da saki biya gire shi za ta yi da na'am miras na'am asaniya na'am na biyu da lam yakun ma'a wannan mu'assis idan tare da su babu mai ta'assubanci su kuwa bintul ibn ku wato shi in babu ainihin mai ta'azubanci tare da su suna bai bilfar za su yi gado da rabu idan kanat ida fana hannes idan ita kadai ce bintul ibn za ta ci rabi misalu sani halaka min an bintul ibn misali anan mutum ya rasu ya bar diyar da ya bar ubansa ya bar uwa ne kaso na kowanne daga cikin su asalin kasan shida ne da yaya me kawo kaso shida saboda akwai uwa tana da sudu uwa tana da ɗaya cikin shida kaga ɗaya cikin shida ga kuma ɗaya cikin biyu ko to kaga duk shida zai iya yau wato ɗaya cikin shida za a kasa da bintul ibn annis ita diyar da tana da rabi nawa ne rabin shida shi ne uku ha. eh domin kasancewanta ita kadai domin kadaituwanta ba mai ta'azubanci kenan inda da mai ta'azubanci abu zai canza lil umma sudus ita kuma uwa ita tana da ɗaya cikin shida bi wujudil farq al warid me yasa uwa ta samu ɗaya cikin shida saboda biyar da asalin uwa ka santa sulus ba ma saboda bintu ibn sai ta tashi daga sulus ta koma sudus wani ab a sudus shi ma uba yana da sudus fardan shi ma zai ce rabu wal baqi asiban sannan uba yana da sauran abin da ya rage da ta'azzubanci zai yi rabu, zai ce rabu, bisa shi bil bil fard wa ta'sib zai ci ɗaya cikin shida idan wani abu ya rage ya kwashe. yanzu nawa ya rage ɗaya? bayan ya ci raban shi na sudus ɗayan kuma ya haɗa da shi وإذا كنا أكثر من wahida. idan sun kasance biye da ɗaya su banatul ibn na balawun sulusani li tahaddud suna da sulusani saboda yawa saboda suna da yawa a gani su biyu ko biye da biyu za su samu biyu cikin uku na misalin salis halaka min an bintayn misali na uku mutum ya ya rasu ya bar biyar da ya'yan ɗa guda biyu na'am ya bar ɗan uwan babansa ma nasibu kulli minhum me ka san kowanne daga cikin su jawabatul matsala min salat eh asalin matsala din za a kasa shi uku saboda a samu sulusaini a samu 2 over 3 sulusaini za a kasa uku dai jail ibn asulusani su ainihin ƴaƴan ɗa suna da sulusani shi ne za su ɗauki biyu Na saboda suna da yawa walilham albasi sannan kuma an bi shi ne yanzu aula rajulin zakar shi zai kwashi abin da ya rage nawa ya rage ɗaya shi ne aula rajulin zakar na'am man bisawa na'am al-isma yakun bisawa bai na kuma. daga gurin gadin nan inda daga cikin masu gadin ya ce ba ta ba shi yace ya bada kyauta ya karba ya bada kyauta dole ta fara ba shi ya raba din in an raba shi to wanda ya ba ya ce ku raba ku raba na shaki bayan an riga an fitar mai da na shaki din eh na eh za a raba dai ne za a raba shi kyauta ya ba ku yanzu yanzu ba gado bane shi kyauta ya bambanta da gado idan uba ya da kyauta ga 'ya'yan shi ya ce su raba daidai yake raba amma in abin da ya shafi gado ne shi ne za a yi da zakar mutum hasu da mutane wani shi ne sahi amma ko wani kauli na imamu ahmad cewa za a raba shi ne kamar yadda ake raba gado na shahu rahabiya na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim biyu مات رجل kullu haula min ashabil furud duk wa'annan suna cin وهم في المرتبة الأولى سوسنا cikin martaba na farko zauja wahdaha mimman la yurad alayhi ai ita mace ta kadai tana daga cikin wanda ba a yi wa raddi su jamhur nan nan mazhaba ne na raddi to ita mace ba a yi mata raddi idan wani abu ya ragu banda mace eh wannan ra'ayin jamhur kenan sai ita mace karbi kasanta ruwa sai a nan wajen babu ainihin da ko ɗan ɗa tun da ba ko ɗan ɗa za ta ci nawa ɗaya cikin hudu sai bisa hudu وهو ربنا وتأخذ الجدة جدة أم الأب to nawa za ka sa dukiyar kenan na kasa goma sha biyu in ka ce wani ba to mai rubu nawa zai samu ya za a raba rubu in ka nemi in ka samu aiki yadda za ka ga rubu ga sudus ko to za a kasa shi 12 za a kasa shi 12 goma sha biyu za a kasa na kasa sha biyu duka za su fi zai fita haƙƙi ne eh. wata um wato zauja ya sauki nawa rubu wata jadda an kai wajen eh, abu ita mace za ta karbi rubu'i ko ita ya uwar uba za ta kaɓi kasansa shi ne nawa ɗaya cikin shida na sha biyu nau kenan biyu wata akudu uktani da ummin farda farda kuma yan uwa da umbai za su karɓi kasansu nawa ne wa huwa sulus shi ne biyu a sulus ko na abin da na goma sha biyu shi ne hudu na tattabimani da sauyiya yau za su raba daidai yan uwa da umbai ba bambanci tsakanin maza da mata da mazan da matan gaba ɗaya duk ɗaya ake rabawa an gane ba a yi ne zakar misala inda yan wali umai ne ana rabawa daidai ne ba namiji ba mace eh wa yabka ba da zalika rubu tarka abin da zai rage shine rubu tarka tarika wa yuraddu ala jadda to wannan rubuyin ɗaya cikin hudu da ya rage bari mu gani a kakanniya an bata abin da ka ita mata an bata da cikin hudu na sha biyu an ba ta ɗaya cikin hudu shine uku ko sannan kakanniya an ba ta ɗaya cikin shida biyu kaga biyar kenan a sannan yan uwa ne ummai an ba su sulus na sha biyu hudu nawa kenan ya zama duka ya rabu yanzu ne wai rage uku uku shine rubu tarika ko shine wani ba ko ya uku shine rubu to abin da zai rage yanzu shine ɗaya cikin hudu na abin da aka bari fa yuraddu sai a yi raddin shi ga kakanniya da kuma uktaini eh, za a mai da shi zuwa kakanniya da kuma yan uwa wajen jamhur na malamai ba dangane da ainihin farbeji ma gwargwadon abin da suke ci wannan kowa gwargwadon daban shi kaka na cin nawa 6 yan uwa suna cin wani batiri kenan in za ka sa guda uku za su ɗauki biyu da ɗauki ɗaya za su ɗauki biyu da ɗauki ɗaya kowa za a ba shi gwargwadon abin da yake ci na rabu ne za su ɗauki biyu da ɗauki ɗaya kenan amma ita mace tana kallo to haka irin wannan abun tun da mazhaba ne mata tana iya tada hankali cewa la ba ta ita ba sai an mata ba nan ba ne abin da ya shafi kuɗi bai dace a yi wasa da shi ba har a zo ana wani ishtihadi wanda bai fito fili ba ita ta da hankali cewa la ita ma sai an bata wayewa ta ai ta ba su baro ta da jumhur sai ta kuma dai bangaren Kuma ni a bani hakki na bai waye jumhur kuma idan ba san jumhur ba <laughs> a gani duk abin da akwai ce maganar gado domin domin da kici gaba shi sa Allah ta'ala shi da kanshi da kinoyi rabawa a gani imam malik da yayi wani abu yace kawai a mayar baitul malik shi abin da imam malik ya faɗa kenan a cikin kauli raji idan an gama ba kowa haƙƙin shi abin da ya rage karar ba wani rabi a mayar da timani to da aka ce a dawo da shi to wannan rajin wani irin haji ne mai ƙarfi mai buƙatar nasi ya za a yi a raba musu kuma su waye za a mayar ma a rarraba kowa ya mu za ka ce a banda mata waye ce banda mata banda wane banda wane waye ce banda ni annabi ne ce banda ni to wallahi sai an bani aka ka akwai matsala ina fatan gani to wannan mazhaba na raddi na'am sai wani ya zama kasan ainihin kaka kakanniya rubu'i na tarika na abin da ka bari rabu waraddan eh farilla da kuma rabbi wa haddu nuqtayn min nisfu sarika fardan wa yan kwali ummai za su samu kamar rabi kenan aka haɗa kuɗin duka eh. fardan waraddan a haɗa musu gaba daya نعم جماعة الإشارة الثالث نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل الإله الشرعي حلف حلف وتو إله شريعة شيني رنطوة yaminin yalzamu mutum ya rantsa da rantsuwa yalzamu bil hizbi wanda yana lizimta da zarar mutum ya karya rantsuwa in mutum ya karya to lallai rantsuwan ya hau kanshi misalin mutum ya mutum ya ce in har ya shiga gidansa kaza sai ya shiga gidan to wannan abin da ya riga ya faɗa ya tabbata na'am ala sarki wadai zaujatihi akan wato ga hukunci na kotu hukuman ga hukunci na kotu akan barin saduwa da matar shi ziyaratan ala arba'ati ashhur kai kari akan wata hudu yayi rantsuwa ba zai taki matar shi ba kari akan wata hudu saboda matar ta yi masa laifi wallahi in kin fita in kin fita unguwa wallahi tallahi na miki la'i. shikenan ta fita unguwa shikenan ba ruwan shi da ita wato wata hudu kare ya wuce wata hudu in ya rantse saboda ta bishi laifi ya rantse to wata hudu ne kawai kai ya wuce in ya wuce wata hudu kotu za ta tsayar da shi ya dawo zuwa ga matar shi ko kuma ya sake ta an gane wani ko ƙari akan wata hudu ne idan mutum ya ƙara akan wata hudu to shi ne kotu zai shiga amma in bai ƙara akan wata hudu ba za a ba matan haƙuri ne ta ce miji na ya rantse cewa wata hudu ba su zai kaza ta ce to shi kirki ya kuri wata hudu ya cika in wata hudu amma ya wuce wata hudu za a kira shi kada ya wuce wata hudu wata hudu na iya dawo zuwa ga matar shi ko kuma alƙalin zai yadda zai yi an gane wani ku Na. ya ce falaha murafahatu ta samu ta kai karar shi kotu na liyuhajjala tamam arba'ati ashhur eh liyuhajjala domin ya sanya ko kuma a sanya mai ajalin cikan wata hudu a gani kada ya wuce wata hudu ita da ba hikima zuwa kotun kenan domin in ta kyale shi zai iya wucewa akwai namijin da mace mace da dame shi ba ita kaɗai ce kawai matan shi amma shi bai da sha'awa kawai jin yana son ya abinda kawai zai zai zai zai biya bukata ba bai damu da ita ba zai iya shekara ɗaya ma ruwan da ita to in ta san halin shi kenan yanayin mai rauni ne shi kaza bai damu da kawai ta kai karan shi kotu ita tana da bukata ko ta sanya mai kare wuce wata hudu an gani eh munzil hali tun san da ya rantsi daga ranar rantsuwan zuwa wata hudu kare wuce nan wajen bayan fa in ya dawo cikin cikin wannan wata hudun alhamdulillah shi da mafa in fa'a alhamdulillah shi ne jawabu shar wa illa lam yalzamu talaq idan ko bai dawo ba to saki bai rizince shi ba wato sai ki dawo ba alƙari ya ce bai kada ka wuce wata hudu sai ya wuce wata hudu to saki ba za a ce to saki ya tabbata ba me zai faru na ban alƙali zai tsayar da shi a kotu ya firke shi alƙali zai firke shi ya murahu bil fai'a ya umurce shi ya dawo zuwa ga matar shi ko saki to yanzu muna so da yanzu ka dawo zuwa ga matar ko saki alƙali ya firke shi in idan matar ta zaɓi saki akwai matar ta zaɓi zan ka daɗe ina ganin a ɗan dinan laba ina son shi akwai matar da ba ta son sarbu da mijin amma ya dawo ya gyara na ba gani ya dawo ya gyara cutar da ni da yake yaya a rubuta ce ita ba rubuwa take so tana son kayanta to irin wannan in ba ta zaɓi saki ba alƙali zai jila samu ya dawo zuwa ga matar shi in ko ta zaɓi saki ya dawo ko kuma a raba auren na fa'in aba tallaka alayhi raji'iyya idan ya ƙi yarda to alƙali zai saka mai matan shi take rajaiya wanda zai iya dawo da ita na ya ce fa in fa'a ba da irtijaiya fa in fa'a ba da irtijaiya idan ya dawo har wannan don ma da yasa kuskure zai ga girma ba ba da eh, idan ya dawo bayan idan ya dawo zuwa gare ta a ah, auto didini fa in fa'a ba'du irtija'iya idan ya dawo bayan wannan to zai iya dawo da matar shi nan shi ne namu da ba a ba a ba tijaiha alhamdulillah idan ya dawo idan ya dawo zuwa gari ta wato ya yadda zai take ta kina shi ne fa'a bayan ya dawo da matar shi to alhamdulillah wa in labanar in kidani yadda in ba haka ba ta nisanta da ƙari idda tana gama idda ta zama saki fa'ina wa fi tarikin wasu to mutumin da ya bar saduwa da matar shi kawai don cutarwa haka nan kawai ya ji saduwa da matar shi saboda don cutarwa ya kai to wannan ruwaya guda biyu ne kawai a gane wannan ba ilahi ba ne ba rantsuwa ya ba haka nan kawai yana so ya cutar da ita kawai a gane sai yake sai yake saduwa da ita ya kai ne bi ta'jili akwai ruwaya guda biyu muraka hake wa hamlihi eh, bi ta'jili a sanya mai ajali kada ya wuce wata hudu a sa mai ajalin ilayi tun san da munzul murafa alba muraja ba eh, tun san da ta kai ƙara za a fara lissafi tun san da ta kai ƙara sabanin ilayi ilahi tun ranar da yi eh, ranar da yi wa amri bil furqa da kuma umurkan shi da ya raba aure a raba aure misali irin wayan nan mutum zai rage jin labari ya ce akwai su wani akwai su akwai mutumin da sai shekara ɗaya ba ruwan shi da matan shi kuma har yanzu rana ɗaya shi kawai abin da yake yi kawai shi ne kawai ya mata ciki za a yi shekara ɗaya kawai duk sanda ya bukata kawai zai je face ta shi kenan zai ta samu juna biyu sai kuma ya kuma gefe Allah kuma bai da wata mata zai ita kawai suna haihuwa amma shekara shekara yake kakanta matar tana cutuwa sosai matsalar ba ta da babanta bai sauraron maganarta yan uwanta gaba ɗin sun raina ta ita ce kaɗai ba ta da kuɗi ita ce kaɗai talaka wallahi talaka lafi ɗauke ta kamar bayan za su ba dama su wanda gaya ma iyayen daga abin yake faruwa ba wani abu kawai sun wulaƙanta ta kuma idan ya sake ta ba in za ta koma to ta zauna haka kawai tana cutuwa tana cutuwa suna ta haihuwa a haka ta ta kan yi yaji da baban baban shi ma kan sai zai wulaƙanta ta to me za ki a gida baban irin wanda kuke cewa wai lashe moni ne in kina da kuɗi to in ba ki da kuɗi ba ruwan shi da ke in ta zo gidan haka zai ta zagin ta ya ta mutum wulaƙanci ita kawai zai ta zaɓi kawai ita ta zo na haka kawai ko zai tambayan me matsalar ne ko bibiyan asalin matsalar ne eh, inda kana da kuɗi ya zai tambaye ta ba ta da kima kuɗi yayi wanda yake ba su da mutunci ne kawai yaro in ya kawo musu suna haba ba da shi in bai kawo ba za ka suna wulakanta shi a ga irin wannan karatu ne wanda muke yi ko sun muka nan gaba an samu a majalisar da zai samu irin shi bai ya zuwa Allah Allah ya tsare Allah ta karatu ne muke yi yanzu muna yi sai ganin nan gaba ana cewa ɗalibin ka wane ga halin shi malam yanzu za a yi abu ne ka karanta ka san cutarwa ne ka san babu kyau nan gaba sai kuma ga kana maimaita irin wannan abu ya kamata za abin da mutum ya karanta an wuce wajen matan shi ba kaga wannan baban ya taimaka wani yanzu kawai zai zo ne suna gaisa da baban kamar zai karbi ɗan dubu talatin a kwan su A ce to ya mai kawo ya shafi kawai dama kawai na sani haka kawai na gada gada ba ce to shike nan da jikin hasa jika jika dan yi abin da kai kokari ne wala shike nan wani wani kan kuɗi ke so kawai ne samu kuɗi yarinya ya riga ya sadaukar da ita kawai ba abin da shafe shi na'am ai ko yi ya ne mana eh. ai wanda ya sani ya sake sani ya fi kira ya fi abin nan ya karanta amma yana ganin cutarwa irin wannan bai bukatar nashi kai ka san ta aure ka ji tana cin abinci a gidan ba duk abin da aka baka gida ma abincin baban ya bana ka wannan abin shi ne asalin auren kuma sai ya zama to ba ka ba ta haƙƙin ka wata na bukata ba ƙaramin cutarwa ba ne kuma sai ka kyale ta ka ɗan wannan bai bukatar nashi ka san ka cutar da ita dama ya yi ne dama don ya galabaitar da ita ta sha wahala kuma galiba irin wannan irin yaran nan da iyayen ba sa bibiya shi ya san yarinyar ba ta da wasu dangi masu tsarki baban bai da wani matsala kawai da ake da yarinyar amma idan baba yana bibiyan yarinyar shi bai tama baban ya tsaya kan yarinyar shi mutum zirga riga jin tsoron taɓa yarinya a gani to dole ne mutum na da yarinya ya riga bibiyan ka ba da aure don wani abu ya faru ka tsaya ka nemo ma yarinyar ka haƙƙi yau kada ka goyi bayan ta akan akan abin da ta yi da kuskure amma kuma haƙƙinta a fitar mata da haƙƙinta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wuturi shi ne shi ne wanda ya fi ƙarfi sunna sannan idi shi ne bayan wuturi sannan sai shi ne bayan idi kuma istisqa sannan sallar roƙon ruwa wa wasu ba da isha'i sahih wato lokacin shi bayan isha'i ingantacce bayan isha'i ingantacce kenan akwai isha'i wanda ba ingantacce ba shine isha'i wanda aka yi aka hada sallah anan shine eh, eh, wato mutum ba zai yi wuturi ba bayan isha'i wanda aka hada sallah isha'i wanda aka hada sallah lokacin wuturi bai yi ba ko an lokacin bayan sallah magariba ne aka hada sallah magariba da isha'i sai kai yi wujiri lokacin ba za ka yi ba sai bayan isha'i ingantacce wa shafakin lilfaj da kuma wato bayan shafaki ana yin wuturi ne bayan shafaki sai shafaki ya goya har zuwa ga bullowa alfijir duk lokacin shi ne alfijir na fitowa lokacin shi ya wuce shi wuturi kaga a nan wajen malikiya suna mana ishara mutum na iya yi raka a ɗaya ƙwal kawai raka ɗaya za ka yi kawai shi kenan kawai a karanta ulu wallahu shi kenan ka gama ko bai dai akwai akwai hadisi ma wani ai magana ta nan wajen su nuna ya har wuce suka ce ko sun fara wani abu da wuce wuce raka ɗaya ne kan zai raka ɗaya irin wannan akwai hadisin bukari da mu'awiya bin abi sufyan radiyallahu an yayi sallar wuturi raka ɗaya sai wani daga cikin tabi'ai sai zo ya kai karan shi wajen ibn abbas ce me zaka ce kan muawiya gashi yayi sallar wuturi da ka daya sai abdullahi bin abbas yace innahu la faqihun ya akhi sai wannan ka san shi kuwa malamin fiqh ne fa muawiya ya kai dan uwana maganin fiqh ne an gari? to wannan ana nuna irin falalan muawiya Allah ta'ala ya bashi fiqh shine ma yarwato hadisin nan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bi dini yana da zurfin ilimin fiqh da istinbadi shi muawiya Allah ya bashi wannan suna bi Sufyan a ba ibn hakan ba suna bi Sufyan wa darriyat lis-subh lalurin Lalurinsa har zuwa asuba an gani wato nan har zuwa sallar asuba mutum zai yi wuturi eh ana ana rama wuturi eh, eh ana iya ramawa ana rama bayan asuba wani diga kada uha hmm. wato an so a yanke shi lahu kada uha yanke asuba wannan haya koma zuwa ga salatu subhi an an so a yanke sallar asuba domin wuturi mutum ya kabbar sallar asuba sai tana bai wuturi ba sai yanke je wuturi sannan ya sallar asuba saboda karfin wuturi inda inda inda malikiya an so a yanke sallar asuba domin wuturi da mutum bai yi ba yusallillahi mutan yau ga mai sallah shi kadai mai sallah ne shi kadai sai yanzu ya kabbara asuba sai tana bai wuturi ba sai ya yanke sallar azuba ya je ya wuturi sa'annan ya dawo ya yi sallar asuba amma ba mai koyi da liman ba su mai koyi da liman ba zai yanke ba a gani akwai abin da su malikiya suke kira kurkukun liman ya shiga cikin sijinul Liman. idan kana bin liman sallah ko da ka tana cewa baka yi ba kawai zaka ci gaba da bin shi ne ka hukura ba za ka yanke ba Wafin imam riwayatan to shi liman ba liman idan ya tuna cewa bai yi wuce ba yana sallah ba zai yanke gashi ya tara ya tara mutane a bayan suna bin sallah sai yanke sallah ce to jama'a da Allah ku yi hakuri ban yi wuce ba ne shin akwai a nan wajen kila <laughs> ba irin ɗan cajin nan da ya karanta irin ayoyin nan masu tsawo a cikin sallah asuba ana Najeriya ruku sai tuna kawai sai to jama'a da Allah ku dan yi hakuri ban yi da wuce ba da sun ga wannan karatun da aka yi a banza ya tafi kenan to wani masallaci za a ranga gudun shi zai ja wani yasa zai eh, tura wanda ya fi soki inda zai janye wani ya fi soki amma kuma zai rasa raka zai rasa raka fa'iza uki uqimatu salah fala salata illa maktuban idan an ga tsaye da sallah na farilla babu wata sallah sai wannan farilla din wannan alɗin fi tarihin ahad babu wata sallah sai wannan farilla da ake yi saka ba dama ya janye je yana wuturi alhali ana jam'i ne <laughs> wa illa ya tabni alwaqt illa li rak'atayn idan lokacin bai da fadi sai raka bi kawai za a samu fa yanzu lokacin bai da fadi sai raka bi, daga raka bi ya gama rana zai fito ya zai sai ya bar wuturi ya yi sallah asuba kawai raka'a biyu lali salatin banda akwai masu ra'ayin a'a raka'a biyu ya yi wuturi raka'a daya in ya yi wuturi sauran raka'a daya ya yi asuba in ya yi raka'a daya ya yi raka'a daya cikin lokaci ɗaya raka'a zai shiga akwai daga cikin eh, ɗaliban malik masu wannan fahimta ɗin lali salat banda na raka'a uku ne raka'a uku ne raka'a daya wuturi raka'a biyu asuba eh wani khamis in za a samu raka'a biyar na wali kham shafi in za a samu raka'a biyar ya sallaci shafa'i da wuturi raka nawa sai asuba ya sallaci shafa'i da wuturi sai asuba walau kaddam shi kuma kaga sai barka ta alfajar kenan zai rama daga baya da zai gabatar da walau kaddama ko da ya gabatar da da shafa'i ka san ce in raka'a biyar ne sallaci bai shafa'i walau kaddama ko da ya fara yin shafa'i tun farko ya fara yin shafa'i tun lokacin sallan bayan sallan isha'i eh da ya shafa'i bayan sallan isha'i yanzu sai ya zama to akwai za a iya samu raka'a biyar a nan wajen yayi shafa'in da wuturi eh ai cewa aka yi lawun tirani fi lailatin ba ce la shafa'ani ba eh wani saba'in zalal fajr eh in ko raka'a bakwai ne zai iya samu zai kai shafa'i da wuturi da rakatar fajar ragar ka biyar kenan sai yi asuba rage ba ita abar faɗaitarwa ce an kwadaitar a yi ta tattakiru libyatin ta kusura tana bukatuwa zuwa ga niyya da yake bance ta tana bukatar niyya da yake bance ta a gani kai niyya na musamman na rakatar fajar an gane ku na'am wala tujzi in tabayyana taqaddumu ihramiha yau baya isa bai yi ba idan ya bayyana cewa mutum ya gabatar da haramanta zuwa ga alfijir ya gabatar da haramanta kafin alfijir wato mutum ya gabatar da ya yi kabarin harama na rakatar fajir kafin alfijir ya yi bai yi ba rakatar fajir rakatar fajir ana yin shi ne in alfijir ya bayyana shi kuma sai ya yi kafara har ma kafin alfijir sai daga baya ya bayyana ya da cewa la jibi, ba ta yi ba na walau bi taharri ko da kirdado yayi ya dan ya dan ne lokacin ya dan bai gane lokacin ba sai ya dan kwatanta an yi karatu irshadu salikin بعد أخطاء المصلين نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الصادق والشرون لا الشرون ده بقي قلوب المنابر وتوكل منبري منبري يا سما وارتفاعها نحو wato ya hau mambari ya hau sama can wajen rufi ya yi tudu da yawa kuma ya miƙe sosai ya yi tsawo innal minbara shar'i alladhi khataba alayhi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle minbari na shari'a wanda annabi sallallahu alaihi wa ya hudu ba a kan shi wa sahbihi a wago wa sahbihi Alkira kiram wa sahbihi da sahabbansa masu daraja lam yazil ala darajatain ala an darajatain bai karu mataki matakala biyu ba wato matakala guda biyu ne turja ne guda biyu a taka a hau a ara takawa shi kenan kawai an hau kan bambari Wani mustara sannan sai wannan mustara sannan wani da ake takawa din daga matakala guda biyu sai inda ake takawa a hau a tsaya eh wa bi hada la yastau saboda haka shi mumbarin baya yanke sauri wa yatamakkana al-hadirun min ru'yati al-khafi kuma yana ba wanda suka halatto dama na ganin ganin mai gudu ba saboda bai yi sama da yawa ba ana ganin shi bai hudu ba na'am amma intifa'uhu amma idan yayi sama da yawa yaddi ila istifa ila istifa'il khatib yana kaiwa zuwa ga koyewa mai hudu mai hudu ya koyi ba ma ganin shi na'am bi khasatin ma yad'uhu ba'd al-duhan musamman ma abin da wasu jahilai ke sawa min al-lullubi sai kuma sanya wani wani abu zai lulluba limamin kuma kaga ka an ƙara rubi shi kenan gashi yayi tudu gashi an lullube shi wa raful haibayil mimbar da kuma daga ainihin katanga na mimbarin mimbarin an daga wannan abun na katangan shi abin nan nan shi wa su ya ala da sanya bukka a sama kadhalika yi yuaddi ila qat'i iso haka nan mi tsawaita shi mimbari yana janyo zuwa ga yanke sau a wasu fairi ko sau biyu inda ya kama da sallah a wajen tsaye da sallah wannan an an al-istiraf wal musamman ma dangane da barna akwai an wuce gona an wuce gona da yayi israf wal basqi da dai yi an yi guluwi an yi guluwi wajen wajen aikata shi wal muslimuna fi fi hajati ila hada al mal musulmi suna cikin bukatar wannan kudin hmm. kudin da aka yi dan a tsawaita mumbarin musulmi a kawo shi wani na bukatar dan jari wannan bukatar nace bane a bashi قال صلى الله عليه وسلم من من وصل صفا وصله الله duk wanda ya sadar da sau Allah ya sadar da shi zuwa ga rahamarsa duk wanda ya yanke sau Allah ya yanke shi daga rahamarsa na'am a kira'atu ba da ayat a suwar bainal adhan wal iqama eh wannan hadisi yana cikin Imam an-Nasa'i rawaito shi da Hakim a ibn Umar a sahahu al-Albani fi sahih al-Jami' mutum duba sahih al-Jami' as na Imam Suyuti Jami' as-Saghir na Imam Suyuti shi ne Albani yayi sahih al-Jami' a cikin jami'in sagir aka ciro wannan muktarul hadis muktarul hadis da bawai jami'in sagir na imamu suyuti a gari imamu suyuti ya tattaro hadisai wanda a ciki akwai ingantattu akwai hasan akwai da'ifai da yawa sai albani ya mishi aiki saboda mutane sun dogara da littafin imamu suyuti hafiz ne shi Shi ne hafizu zamani saboda mutane sun dauka duk abin da ke cikin littafin ingantacce ne sai littafin ya zama littafin karatu littafin wa'azi ka duba cikin jami'in zage ka duba cikin jami'in zage sai albani ya duba karnan da ke cikin abin sai ya yi sahihul jami kawai sai tattaro wanda suka inganta sai bari zonan da ifai ya cire su sai wani bawan Allah yake cewa albani na turje albani ya kawo bidiya a cikin ilimin hadisi mai bidiya da ya kawo wane ne ya ce wai ba shi dama ya ware kawai sahihi kadai ai masu lissafi suna yin gaba ɗaya kafin ya kamata ya yi sahihi da a cikin shi albani shi kaɗai ya fara yin sahihul jami da ikon jami sahihu bin maja da ikon wai wa yake yi na fatan gane wannan to wa yake kai yi a wannan wannan ibada ne wato shi ne abu ne wanda yake na matsala ya yi da zai nuna muka wannan da kuka gani kawai za ku yi aiki da shi saboda wani bai san gwari gwari wani kace da ibi bai a littafi ne don zo kawai duk za a yi aiki da su yace to ga mai can nan ne baka wancan mara kyau ne ba ya fi sauki ba هذا العلم من كل سلف أدوله تعريف التعريف الغالي هنا الخلف من أنا ستة شهدين حوالي نعم كراز بعد آيات أو صور بين الأذان والإقامة أو تكرر تؤسسة آيوي وصوروري دخان كرا صلى الإقامة هذا العمل أيضا من البدعية المحرم وانا أيك شما هنا تكشف البدوية أبن هرم تاوى حيث لعظنا لا عند باشر أزلي ولا بلد بيد سند ويؤدي فعلها إلى تشويش وتقيك تاتا yana janyo tashwishi ga masu sallah alladhina sunna wanda suke yin nafila suke yin wannan sunna ar rafi din sai wani ya zo ya ta karatun sura karanta wasu ayoyi ko surori tsakanin kiran sallah da igama in an gama kiran sallah kamata da igama sai a samu wani aran ba zai ta tilawa to wai sa shi wani kuma zai ce qur'anin ne baka so ina ba ta gani shi ai bai dace a ringa bai dace a ringa a ruko ana ta karatun qur'ani bayan kiran bayan kiran sallah ba mutane dama su yi nasu kili mutane su yi rawatibin su wannan miƙewa a yi ta karatu a yi ta karatu bai da asali an gane yau ka ka koma gefe kana ta tilawa ka wannan kuma ya rage abin nan amma ka daga murya kana ta tilawa ba daidai ne. to kaga wannan shin dama ana tashwishi wajen karatun qur'ani mutum na da qur'ani ya ma tashwishi wanda Allah ka je da karatun nan kana mu tashwishi kama kaza ƙur'ani ne ka yi rida qur'ani ne tashwishi dan saji ne ce ka yi ana karanta littafin Allah mai kuka ji daɗi. dadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana amma kai an karanta ƙur'ani kuma ya ƙara maka ma lalacewa na ganin tashwishi ake ma an gane yayi so da in mutum na karatun ƙur'ani, ya daga murya yana dauke ma hankali daga asalin abin da ya kamata a yi lokacin shine nafila to shi kuma yanzu ya kawo karatu wanda ba mahallin shi bane aka sai a gaya mai da Allah ka bari ba Qur'anin ake ki ba wannan abin da kai yana yana hana mu saurari mu iya samun nutsuwa wajen sallan mu shine magana ana yake wa karanta baka tambayo ala anna hada yuzhibu biha al-shubaha al-khushuha al-khushu wato fadakarwa ya gabata to lalle wannan yana tafiyar da kwarjini na kushuyi ai na gana ko na hadisi na na abubakar radiyallahu anhu wanda annabi suna sallan dare wata annabi ya wuce sai ji abubakar na sallan dare haka sai ji abubakar yana rage murya yana rage murya sannan kuma sai wata rana ya ji umar shi umar yana daga murya sai kira su biyu kai me yasa kake karatu kace daga rage murya da yawa ya abin da yasa nake rage murya da yawa ba na so ne in yi tashwishi ga mutanen da suke bacci in farkar da su sai kuma ba umar sun ce shi kuma yana ganin wasu suna bacci yana daga murya don ya tashe su don samu su yi ta tsallan dare sai sai annabi ya ce abubakar ya dan daga murya kaɗan umar kuma da ya rage na rage kaɗan ashe ana yin tashwishi wajen karatun qur'ani ana yi daga babu kyau ka zo kana karatu cikin dare ka daga murya yadda zaka zo ka hana wasu mutane bacci ko nutsuwa ba daidai bane eh an gani Waƙansa baka tambayi a la'annan haza yanzu yi mu ba a albashu. Waye ku na halartar gina wannan ne akan addinin da suka gabata, sabida yi duk wahala. Kame da biyar na karatu kafin sallan juma'a. Kafin sallan juma'a ana yin karatu. Kafin sallan juma'a samu wani ta tilawa, ko a samu wani ya taura a zuciya? Tilawa a tsaka murya? yawon mutum zai koma gefe da ƙwararri in ka zo masallacin juma'a ka zo da ƙwararri ka zafi kuma ka je ka ta wasu azkar ko na filfili amma wannan wa'azin da kuke yi kafin sallar juma'a kuna buƙatar fa sai kun kawo dalili su suke fure eh <laughs> akwai masu yin shi za ce ana gayyatar ka zuwa ga hudu ba ku hadisin abu wurera yana nuna cewa idan bukata ya taso ana iya miƙewa a ɗanyi siya na wannan wata rana misali gaman ba wai an yi dan ba an yi an yi wa'azi bayan sallar juma'a bane kamar ranar juma'a ne kawai sai ga wani kuskure wani ya hango wani yana sai bi jama'a ku jara kaza shikenan amma an mai da abin ya zama schedule kullum sai an yi to kuskure ne wannan amma muna zaune yanzu na ga wani ya zo ya yi wani abu ba daidai ba sai na miƙe jama'a da Allah kaza kaza kaza kaza ko kuma ana buƙatar a yi wani aikin auke da sai na miƙe na dan yi nasiya da ba ku taimaka ji daga na za'i kaza ya kaza sai na zauna amma an mai da shi ya zama kullum sai an yi wannan har ma ana shirya mutane musamman masu yi to wannan yana buƙatar dalili kuma wannan din in ka ɗauko shi ka ɗauko aiki in ka ɗauko shi yanzu ka ce za ka yi wa'azi a kan shi ka ɗauko aiki hatta ga ɗaliban ilimi sai kun buga sosai don kana da wasu ayyuka da za ka yi ka gama kafin ka zo nan in kana da muhimman tukuna ka gama da muhimman kafin ka tun faro wannan dan kaga akwai hadisin nan da hadisin ya sunan Dufail ko hadisin Dufail wanda bayahudan da wanda Dufail yayi mafarki cewa shi Dufail ya ga wasu jama'a daga cikin Yahudawa sai ce musu innakum la antumul qawm laula annakum taquluna uzairu uzairu ibnillah lalle ku da kun cika mutane ku gudawa in ji dubai sun cikin bacci yana musu da kun cika mutane da ba don kuna cewa uzairu dan Allah bane sai kuma yana cikin sai shi ko bai yahudan eh, sai sai ga ya shi dubai cewa ku ma musulmi innakum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammadan ku ma da kun cika mutane da ba don kuna cewa ma sha Allah wa sha Muhammadan ba ta wajen gani shi ya mishi ya bai hude wa'azi akan shirka shirkun azbar shi wa bai hude yace eh kuma kuna yin shirka sai dauko shirkun azgar sai wannan dufai din sai ya ci gaba da tafiya sai gaba da kristoci tsara. sun taru sai ce musu innakum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allah ma za la kuma taquluna isa bulillah da kun cika mutane da ba dan kuna cewa isa dan Allah bane sai su maka ce masa Inna kum la antumul qawm ku musulmi law la annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammadan shine da gari ya waye sai Dufail ya zo ya ga annabi mafarkin da yayi sai annabi ya ce wannan mafarkin ka ga ma wani ce ba ga ya kowa ba a sai ce eh na ga ma wani kito sai sai annabi ya tara mutane sai ce musu ya ku mutane Dufail yayi wani mafarki kuma ya ba da labari ga wanda ya ba labari daga yau wato ku kuna faɗin wata kalma kaza da kaza ya hana nin hana ku kuna faɗin wata kalma amma kaza da kaza ya hana yasa ban hana ku ba an gabi ku amma daga yau kar ku ƙara cewa masha Allah wa sha Muhammadan bal qulu masha Allah wa adu kaga sun dade suna yin bi sabai sun dade suna shirkul azgar bai hana ba saboda bi eh ba ba maslaha ba saboda akwai wani abin da yake so ya hana su wanda ya fi wancan girma shi ne ma'ana eh, eh maslaha ne wa ma faɗa abin a fili kada wani ya ɗauka kawai matsa yana so ya hana su abin wannan shirka ne karami kama akwai manya-manyan shirka da yake so ya hana su daga baya wannan mai sauki ne shi ne ma'ana iza ce ku kuna aikata kaza amma yamna'uni kaza wa kaza an alhaku anhu kaza da kaza ya hana ni in hana ku amma daga yau kada ku fara faɗa shikenan za ka yi aka abin nan a wannan magana ku hudu ba ya kamata a ce nan gaba wato an dumfare shi saboda in ka je Najeriya ne kaɗai ake mai hudu ba a to ai dole ka saurari malam malam mai rasu yana ta ihu yana kawo misalai Najeriya an zalunce mu ainihin shugabanni sun kwace mana dukiya haka za mu zauna mu ci gaba da haƙuri kullum sai a ce mana mu yi haƙuri wallahi ba za mu yarda ba magana na gina sai ka ji ana labari rana kaza an mana kaza rana kaza an mana kaza ku yan arewa haka za ku zauna yan kudu su ringa muku ana kawo misalai na kowane da laifi mai yi ya hana kayan abin da Allah ya ce kai a wajen an ce ka zo karatun Qur'ani da alkar ya zo ya dauko wani aiki wanda ba a tashi ba yana kai mana nun ku ku hana a bangaren ku bangaren ku ku hana ku je ku dakatar da wannan abu ku hana ya lita akwai da akwai da akwai wurin da suke zuba ke da da wa'azi na kawai a littafi a daidai lokaci ma abin da sai sai ka ji na shi kar ya kasan yau to aikin liman bai da aiki bai da amfani huduman bai da amfani tun daga wancan shi ne kamar mai fassara wa yake shi ne da kai larabci kai a furiwar ba ya fi daɗi idan mutum zai zo yana wa'azi yana kawo misalai yana kaza yana kaza na'am to duk wannan ana hana ka ana hantu a hana wayannan rawatib din eh ya kamata duk irin wayannan a samu ɗan ba su rinka fitar da masu irin wani abubuwa a masallaci na arraju ala zanadika na'am ɗaya daga su maza Allah eh sauda na sauda bincin ban abu ita ita dai ko a irin naka tunanin ne alaka tunanin ta gani zaman da Allah baya bukatar ta har tsufa tsufan da ita kanta ba ta sha'awar da kuma ita kanta ga wato yanayin da ba da sha'awar da shi a tunanin ta ga tana ganin manzo Allah zai fice ta kuma fa idan ya sake ta ya raba ta ita kanta ta zama ba ta sha aljanna shi da ita da kanta ta ta gina maka wannan tunanin sai kawai ta duba wane ne a ciki manzo Allah ya ji da ita a cikin iyalai Aisha sai ta ba ta ce ta kira annabi ta ta ba Aisha kwananta Ita dai kawai annabi zai yi zai ta matar shi kenan ta so ko ita matar annabi ce ina da bisu shi kenan da kin bayar sai ta bayar shi ne aka sauka wa in imra'atun khafat min ba Ali ba'daha nushuzan aw iradan wannan ya hada da aya ita ne ta ji tsoro ba manzan Allah bane ya nuna mata haka eh har ita a tunaninta ba ta yi hasashe ne amma ba wai manzan Allah ba shi da ne ya zake ta kawai manzan Allah kawai daga ya auri mace kawai yaga ta tsaye hulɗa da ita na ba haka bane ya shahara na jarin kai يعني أن تحب يومها لبعض لا يجوز يجوز نعم تختار واحدة بمن تظن بأنك تحبها جدا ثم توديها يعني ذاك اليوم تبقى بلا نوبة هكذا هي تريد أن أن تكون يعني زوجة لك في الجنة to da maza Allah ya auri sauda tsohuwa ce akwai matan da annabi aura zawarawa ne kuma sun manyanta amma saboda wani hikima hmm. shi maza Allah wato ya tattaro duk larabawa da tare da shi har da wasu kabilu ta san idan kai aure a cikin wata kabila to za su zo suna san ka ko za ku yi alaka da su kai abin da irin manzo Allah sai tattaro kabilu sai zama in za ka yake shi ta wayar ce wallahi ba kai ba sirki ba za ka yaka to da wannan manzo Allah ya yi da'awa ne da auren mata ta kowane bangare a gari yana malamai sun yi rubuce rubuce shi manzo Allah manzo Allah ya yi wannan ta'addudul zawjat din akwai hikimomi na da'awa da wasu hikimomi masu yawan gaske yasa manzo Allah ya su in ka duba wanda manzo Allah ya aura wasu ba ya aure su don wani soyayya bane sun manyanta kamar wannan sauda tsohuwa ce to saboda haka ya aure ta haka Aisha ce wacce ya aura da soyayya budurwa ce ya aure ta yarinya Ba duk sauran za ta sun kwana biyu sun kaza da sauransu

kasan tsofin nan sun daɗe sun suna sun gaji sun gaji sun fi iya girki kaga maganar girki nan ka kore kuma yi su yan matan nan gaban da gaban da indomi yau banda girki su yan mata ka gaban da indomi indomi da taliya malamai suna za su iya yi suna da ƙarfi manyan malamai suna da ƙarfi suna da wadata za su iya yan mata su yi ta addu'a da saboda zai taimaka to shi shi dan fodiyo ai abin da yasa kenan kaga an samu alaka mai ƙarfi tsakanin Hausawa da Fulani da ba a ga maciji ba Fulani bai san Bahaushe kado ai ya ɗauki kado wani arme ne ba Fulani na daji ya ga Bahaushe ya ce zai nemi ya raka shi da sanda akwai mutumin kamalan wallahi shi shi ba fulata ne ba waya ma dan ya shigo birni ya zama ya zama kafin kawai wallahi yaje ne ne suka rago shi a guje gudu yake ne kwaci kai amma da aka samu alaka shi dan gojo da awan shi shi ba fulata ne kuma ya alaka da Hausawa aka samu auratayya sai wannan gaban ya rufu kaga yanzu ana Hausa fulani ba za ka iya rufa Hausa da za ka ba Hausa kana kallon fuskar ba fulata ne yanzu sai kansa gane ma waye ba haushin kana kallon shi wannan fa ba ba haushin ba bala ta tuska shi da fulani amma ba haushi ana zuwa suna ba da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk